بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فمنها ما في السنن وفي صحيح ابن هبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وفي لب لقد سألت الله باسمه الأعظم وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل إمران الألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء وإذا اجتهد في الدعاء وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن البقرة وآل إمران وطه قال القاسم فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إنه لم يدع بها مسلم في شيء قد إلا استجاب الله له قال الترمذي حديث صحيح وفي مصدر وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج الله عن دعاء ذي النون وفي صحيحه أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء يونس فقال رجل يا رسول الله هل كانت ليونس كاسة فقال ألا تسمع قوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فأيما مسلم دعا بها في مرضه أربعين مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد وإن برئ برئ مغفورا له وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند القرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش ورب ال... ورب الأرض ورب العرش الكريم وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حسن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناسيتي بيدك madin fiye hukmuk adalun fiye kaza'uk as'aluka allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw allamtahu ahdan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw istatharta bihi fi ilmin al-ghaibi indak an taj'al al-qur'an al-azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa hammi illa adhhab allahu azza wa jalla hammahu wa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 mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin dubbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau yammacin talata daren laraba ashirin ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan bakwai miladiya ta biyu. a wannan darasi a wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na al-imam ibn qayyim al rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na takwas a wannan littafi a kuma jerin gwanan darussan mu a wannan masallaci wannan ne na 182 idan ba a manta ba gabar da ibnul qayyim yake magana a kanta wanda muka tsaya a wancan satin yana magana a kan sharuɗai da ladubba wanda lokacin da mai addu'a ya cika waɗannan sharuɗai da waɗannan ladubba to babu shakka akwai tsammani mai ƙarfi na cewa addu'arsa za ta samu karbuwa a gurin Allah ta'ala to a cikin sharuɗa ko kuma ladubban da yake faɗa ya ambaci ladabi na ƙarshe wanda ya buɗe shi da cewa wala siyama wala siyama idza sad in sadafa al in sadafa allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama annaha madhinnatu al-ijaba musamman ma idan shi mai addu'a ya dace da addu'o'in nan da annabi sallallahu alaihi wa wa sallama ya bada labarin cewa Allah yana karɓar irinsu su aw annaha mutadamminatun lil ism al a'zam ko kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wannan addu'a ta ƙunshi sunan Allah wanda shine mafi girma al ism al to shine ya kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi waɗanda aka ruwaito a cikin littattafai daban-daban waɗanda suke nuna wasu addu'o'i da aka nuna cewa ana karɓar su yayin da mai addu'a ya roƙo da su ya roƙi Allah da waɗannan sigogi to Allah ta'ala yana karɓar addu'arsa to cikin hadisan da ya ka mana akwai hadisai sahihai akwai waɗanda suke hasana akwai kuma waɗanda suke masu rauni akwai masu rauni ƙwarai da gaske saboda duk kowane nau'i daga cikin nau'ukan hadisan nan akwai su a cikin riwayoyin da ya jawo mana za mu yi bayanin su tare da bayanin martabar kowane hadisi hadisin farko shine ya ce faminha ma fi sunani wa sahih ibn hibbana min hadithi abdullahi ibn buraidata an abihi anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama sami'a rajulan ya kulu daga cikin hadisan da suka zo a wannan babi akwai abinda malaman sunan su su hudu suka ruwaito wato su su uku abu dawud tirmizi ibn maja da kuma ibn hibban a cikin littafinsa as-sahih daga abdullahi dan buraidata shi kuma daga mahaifinsa wato buraida ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ji wani mutum yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wato yana addu'a yana cewa ya Allah ta'ala ya Allah ina roƙonka da cewa ni na shaida cewa babu wani na shaida cewa kai kai ne Allah babu wani abun bauta da gaskiya sai kai kuma kai ne ɗaya tilo wanda ake nufinsa da bukatu wanda bai haifa ba ba kuma haife shi ba kuma babu wani wanda yake tamka da shi annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan faƙala sai ya ce laqad sa'ala Allah bil ismi su'ila bihi a'ta wannan mutum haƙiƙa ya roki Allah da sunan da idan aka roƙe shi da shi sai ya bayar wa idza du'iya bihi ajab idan aka yi addu'a da wannan sunan sai ya karba wannan hadisi hadisi ne tabbatacce wanda ya zo ta hanyoyi guda biyu akwai hanyar Malik ibn Migwal an ibn Buraidata an Abi wanda ita ce wannan da muka karanta akwai hanyar Abdul an Husayn ibn Zakwan an Abdullahi ibn buraidata an hanzalata ibn ali anna mihjan ibn al-adra haddathahu wato wani sahabi da ake kira mihjan ibn al-adra shi ya gaya wa hanzala ibn ali cewa manzon Allah sallallahu ya shiga masallaci sai ya ga wani mutum ya gama sallah yana tahiya wato ya gama raka'o'in sallarsa yana ta ƙarshe yana tahiya sai ya ji shi yana cewa a cikin addu'ar da yake yi Allahumma inni as'aluka billahi al-wahid al-ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi yayi tawassuli da waɗannan sunaye na ubangiji yace ka gafarta min zunubaina innaka antal ghafurur rahim domin lalle kai kai ne mai yawan gafara mai yawan tausayi sai annabi sallallahu alaihi wa ya ce qad ghufira lahu qad ghufira lahu qad ghufira la hakika an gafarta masa hakika an gafarta masa hakika an gafarta masa har sau uku wannan riwaya tana cikin musnad imam ahmad da ibnu khuzaima da ainihin al-hakim wanda abu hatim razi yake cewa wannan riwayar fi waccan inganci wa fi lafzin a wani lafazi na wannan hadisi wato lafazin abu dawud a cikin sunan ɗinsa annabi ya ce laqad sa'alta allaha bismihi al'azam hakika ka roki allah da sunansa wanda yake mafi girma to wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da aka aka yi hujja da su akan abin da ya shafi ismullahi al'azam domin sha'anin wannan suna na Allah da ake kira ismullahi al'azam malamai sun yi ta tattaunawa a kansa da daɗewa wasu malaman suna ganin babu wani suna keɓantacce da za a ce shi ne al'azamu cikin sunayen Allah suna ga duk sunayen Allah azamu ne babu fifita wani suna akan wani suna da cewa shi ne al'azamu daga cikin malaman da suke da wannan ra'ayi akwai abu ja'far al-tabari akwai abul al-ash'ari akwai wasu malamai da suka zo bayan su kamar ibnu hibban kamar abu abu tayyib al suna cewa la yajuzu tafdilu ba'd asma'illahi ala ba'd bai halatta a fifita wasu sunayen na Allah akan wasu ba abinda ake nufi da al'azam suka ce ana nufin al'azim wato mai girma amma ba wai ya fi sauran sunayen ba suka ce dukkanin sunayen Allah masu girma ne idan kalmar al'azam ta zo ibnu hibban ya ce abinda take nufi abinda take nufi shine wanda ya yi addu'a ko ya ambaci wannan suna zai samu ƙarin lada da shi ba wai yana nufin sunan ya fi girma ba a'a zai samu lada ɗoriya ƙari akan wanda ya ambaci wani sunan ba shi ba kamar dai yadda ake faɗa game da wasu surori na alkur'ani ko wasu ayoyi kamar kul huwallahu ahad a ce ta adilu thuluth alquran suka ce yadda ba za ka ɗauki wata aya ka ce ta fi aya kaza girma ba dukkaninsu masu girma ne amma kana iya ka ce karanta ta zai sa Allah ya ba mutum wani lada ɗoriya akan wanda zai ba shi. wannan ra'ayi ne na su waɗannan malamai wanda suke ganin babu wani suna takamaimai da za a ce duk ya fi sunan sauran sunayen girma in kalmar a'azamu ta zo suka ce abinda ake nufi da a'azamu al'azim wato mai girma sai kuma waɗanda su kuma suke ganin kowane ma suna daga cikin sunayen Allah idan bawa ya riƙe shi ya yi addu'a yana riƙe lokacin da yake addu'ar ta yadda baya tuna tunanin komai sai wannan sunan ko sai Allah ta'ala kawai yake tunani a lokacin da yake addu'a wato ya cire tunanin komai daga zuciyarsa sai Allah ta'ala to duk wani suna da zai kira Allah da shi a lokacin in ji masu wannan ra'ayi na biyu suka ce wannan shi shine al'azamu ɗin saboda haka babu wani suna da za a ware a taso maganar a taso haɗar, a ce masa ismullahi al'azam wannan ana jingina wa abu ja'far sadiq abin ja'far sadiq abu abdullah ja'far sadiq ana jingina wa al-junayd ibn muhammad sayyid ta'ifa ana jingina musu wannan ra'ayin amma babu abin da zai tabbatar da ingancin jingina wannan ra'ayi zuwa gare su shin sun faɗi haka ko ku a'a hikaya ce dai labari ne aka nakalto wanda yana buƙatar tantancewa wasu kuma suka ce ismullahi al'azam akwai shi amma ba wanda ya san shi sai Allah kuma bai sanar da kowa ba to kaga ma wannan shi ma ra'ayi ne wanda yayi nesa da dalilai in ka duba dalilan da za su zo a babin za su nuna maka wannan ra'ayi ba ra'ayi bane da zai samu shiga ba zai samu karbuwa ba a ce babu ko kuma ba wanda ya sani wasu da dama daga cikin malamai su suka fi yawa suka ce akwai ismullahi al'azam kuma yana nan sai dai kawai wanne ne to anan ne suka yi ta muhawara kowa ya faɗi abin da shi ya fahimta cewa shi ne ismullahi al'azam Ibn hajar a cikin fathul bari ya kawo ƙauli goma sha hudu wanda kuma ba duka ma ya kawo ba akwai wasu wanda bai kawo su ba illa iyaka cikin abin da ya kawo akwai wanda hujjarsa hadisi ne sahihi kuma karara ya fito da bayanin ismullahi al'azam a cikin akwal da ya kawo akwai wanda shi kuma ra'ayi ne wanda an kawo hadisi sahihi a kansa amma kuma hadisin babu a ciki inda aka ce wannan addu'ar ita ce ta kunshi ismullahi al'azam hadisin sahihi ne amma ba karara yake nuna abin ba akwai kuma wanda hadisi ne bai inganta ba kuma ya zo da bayanin wani suna karara cewa shi ne sunan Allah al'azam kaga wannan tunda bai inganta ba ko da ya bayyana wani suna karara cewa shine ismullahi al'azam ba za a dauka ba tunda hadisin bai tabbata ba akwai kuma wanda hadisin bai tabbata ba bai inganta ba sannan kuma babu wani bayani a cikin sa karara wanda yake nuna wani wani suna na Allah ko wata addu'a da cewa ta kunshi ismullahi al'azam wato ghairu sahihin ghairu sarih saboda haka zaka iya kasa hadisan da Ibn Hajar ya kawo ko dalilan da ya kawo dangane da waɗannan akwal waɗanda ya hikaito wasu hadisai a kansu za ka iya kasawa kasa hadisan zuwa gida hudu da kwai sahihun sarih sahihi ne hadisin kuma karara ya bayyana abin da ake bukata akwai sahihun gairu sarih sahihi ne amma babu wannan bayanin karara a cikinsa akwai kuma gairu sahihin gairu sarih ba sahihi bane kuma bai yi bayani karara ba akwai kuma wanda yake gairu sahihin sare bai inganta ba amma kuma yana nuna wasu sunaye cewa su ne sunan Allah al'azam sannan kuma akwai wani abin hikaya ce labari ne kawai a ce wani ya yi mafarki wani ya gani kaga wannan do an hutar da mu tunda magana ake ta dalili aka ce shi mafarki yayi to shi da ya yarda da mafarkinsa kaga sai a sai a bar masa kayansa duk da cewa su kansu waɗannan hikayoyin sai ka ga cewa hikaya shi kansa wanda aka jingina masa maganar aka ce ya yi mafarkin babu wata ruwaya ingantacciya da take tabbata akan haka a wani a wasu lokuta wani kuma kawai ra'ayi ne kawai shaci faɗi ne kawai wani ne ya shaki iska ya faɗa kamar ƙaulin da yake cewa ai ismullahi la'azam shine huwa huwa wai aka ce wannan ita ce maganar ma'abota kashafi waɗanda ake wa kashafi masu gano gaibi to kaga tun <laughs> daga wannan mun san ba maganar da za da zamu ba ce. su waye masu kashafin waɗannan wai huwa huwa zamiri ne ba suna ba ne. nan kuma ana magana akan alismul a'zam ba ma'ir al'azam aka ce ba da damirul a'zam ba wai sun ce saboda ai huwa shine da. kake magana da shi idan kana kake yin amfani da shi idan kana magana da wanda kake girmamawa ba za ka fuskance shi da damirul khitab ba ba za ka ce masa anta ba kamar yadda in ana magana da manya a ce ana gida ne wai kana gida za a ce mace ana gida ne an dawo ne ce to wai kaga an yi amfani da damirul ghaiba shine huwa don girmamawa saboda ka huwa din nan ita ce ismullahi azam to kaga dai wannan magana ce kawai don haka mun ji ta mun batta magana ta biyu suka ce Allah shine ismullahi azam suka ce saboda duk shine sunan da ba a kiran kowa da shi sai Allah duk wasu sunaye zaka samu an yi laƙin su ga wani ar-rahman ar-rahim as-sami al-basir sai kaga cewa wani mahaluki ma ana iya masa wannan wato sunan wato a kira shi da wannan sifar amma kalmar Allah ba a idlaƙin ga kowa sai Allah kuma akan kalmar Allah ake goya sauran sunaye alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim ko bismillahir rahmanir rahim sai an goya sunayen akan sunan Allah to kaga dai wannan ijtihadi ne amma babu wani nassi da ya nuna haka ijtihadi ne wanda yi shi yana da lada bakin gwargwado sai ra'ayi na uku wanda suka ce shine Allahur Rahmanur Rahim suka ce wannan shine shine ismullahi al'azam din Allahur Rahmanur Rahim wato waɗannan gaba ɗaya uku suka yi hujja da wani hadisi da Ibn Majah ya rawaito daga Aisha radiyallahu ta'ala anha cewa ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ismullahi al'azam ya cewa ya koya mata ya sanar da ita menene sunan Allah al-ismul a'zam menene al-ismul ya faɗa mata sai annabi ya ki faɗa mata Shi kenan sai ta yi addu'a bayan ta gama sallah sai ta yi addu'a ta ce Allahumma inni ad'uka Allah wa ad'uka Rahman wa ad'uka Rahim wa ad'uka bi asma'ika al-husna kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam an takfira li zunubi har zuwa ƙarshen addu'ar da ta yi wato ta ce ya Allah ina roƙonka ad'uka Allah ina roƙonka da sunanka Allah ina roƙonka da sunanka Ar-Rahman ina roƙonka da sunanka Ar-Rahim ina roƙonka da sunayenka duka masu mafiya kyau waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba ka gafarta min zunubai na har zuwa ƙarshen addu'a da ta yi to a cikin hadisin sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu lafil Asma'il lati da auti biha annabi ya ce shi sunan da kika tambaya al-ismul a'zam din da kika tambaya yana nan cikin sunayen da kika yi addu'a da su sunayen da ta ambata ta ambaci Allah ar-Rahman ar-Rahim sai suka ce to kaga wannan ya nuna waɗannan sunayen uku gaba ɗaya su ake cewa al-ismul a'zam amma hadisin bai inganta ba saboda haka kaga wannan ma an hutashe mu hafiz ibn hajar yace sanadinsa bai inganta ba kuma haka yake wasu suka ce shine ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum wannan shine ra'ayi na hudu ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum suka ce wannan shine al-ismul a'zam hujjar su hadisin tirmizi hadisin asma binti yazid wanda zamu karanta shi wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ismullahi al'azam fi hatayn al'ayatayn sunan Allah al'azam mafi girma yana cikin ayoyin nan guda biyu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanir rahim wa fatihati ali imran da kuma farkon surati ali imran inda Allah ya ce alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum suka ce to wannan ya nuna cewa ar rahim da al-hayyul qayyum ne suka hadu suka bayar da ismullahi al-azam hadisin babu shakka ya tabbata hadisin ashabu sunan gaba ɗaya sun ruwaito shi in banda nasa'i tirmizi ya hassana shi malamai sun hassana shi yana da shahid da zai zo a gaba <coughs> shine hadisin umama wanda shi ma yana nan cikin hadisan da za mu karanta a cikin wannan hadisin umama da yake cewa ismullahi al'azam fi suwarin min alqur'ani thalath sunan Allah al'azam yana nan cikin alqur'ani uku abin nan cikin surorin alqur'ani guda uku cikin Baƙara da ali imran da taha saboda haka suka ce wannan ya nuna mana cewa waɗannan su ne sunayen Allah sunan Allah al'azam ra'ayi na na biyar wasu suka ce shine alhannanul mannan badi'us samawati wal ard alhannanul mannan badi'us samawati wal ard jalali wal ikram alhayyul qayyum duka waɗannan su za a hada sai su bada alismul a'zam a wannan ra'ayi hujjar hadisin da zamu karanta hadisin Anas wanda yana cikin shi ma hadisi na biyu hadisin Anas wanda Abu Dawud Tirmizi da Nasa'i da Ibn Majah suka ruwaito wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cewa kana ma'a Rasulillahi an min hadisi Anas ibn Malik annahu kana ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam cewa Anas yana zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa rajulun yusalli ga kuma wani mutum yana sallah thumma da'a sannan mutumin sai ya addu'a faƙala wannan mutum ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal la ilaha illa antal al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya Ya ce ya ubangiji ya Allah ni lalle ni ina roƙonka da cewa kai ne ka cancanci yabo da godiya da kirari babu abun bautawa da gaskiya sai kai almannanu kai ne mai kyauta Badi uSama wal ard kai ne wanda ya kagi halittar sammai da ƙasa ba tare da ya kwaikwaya ba ya zal jalali wal ikram ya ma'abucin girma da karamci ya hayyu ya qayyum ya rayayye kuma wanda yake tsayuwa da zatinsa فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله ya ce, يقول لقد دعا الله ya roki Allah da sunan nan nasa mai girma alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta wanda idan aka roki Allah da shi sai ya ansa idan aka tambayi Allah da shi sai ya bayar wa akhraja al-hadithain al-imam Ahmad fi musnadihi imam Ahmad ya fi da hadisin farko da na biyu a cikin musnadinsa haka wasu suka ce wannan shine ismullahi al-a'zam wato waɗannan sunayen gaba ɗaya الحنان المنان بديء السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم sai an haɗa su sannan aka zo da al-ismullahi al-azam hadisin da suka ambata hadisi ne sahihi wanda ya tabbata ibn hibban ya inganta shi wasu kuma suka ce badi'us samawati wal ard dhul jalali wal ikram wannan shine ismullahi al-azam badi'us samawati wal ard dhul jalali wal ikram suka yi hujja da hadisin abu ya'la hadisin abu ya'ala a cikin musnadinsa daga asari ibn yahya shi kuma ya ce daga wani mutum daga ƙabilar tsai ya yabe shi ya yabi mutumin mutumin ya ce kuntu as'alullah azza wa jalla na kasance ina roƙon allah an yuriya ni al-ismal azam ya nuna min al-ismul azam a cikin mafarki alladhi idza du'iya bihi ajaba wanda idan aka roki Allah da shi sai ya ansa fara'aitu maktuban fil kawakibi yace sai na gan an rubuta a cikin taurari wato a cikin mafarki sai na ga gashi nan a sama a cikin tsakankanin taurari an rubuta badi'us samawati wal ard zul jalali wal ikram wato ya badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram to kaga wannan magana ce da aka jingina ma wani mutum wanda ba a san ma ko wane ne ba kuma sannan mafarki ne saboda haka wannan ba zai iya kokawa wato wannan ruwayar ba za ta iya kokawa da ruwayoyi da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ingantattu sannan ra'ayi na gaba na bakwai su ne waɗanda suka ce zul jalali wal ikram kawai su shine ismullahi al-azam din su kuma hujja su hadisin tirmizi hadisin tirmizi wanda ya rawaito daga mu'adh ibn jabal ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana addu'a yana cewa ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram a cikin addu'arsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kadis tujiba lak an ansa maka fasal roki abin da kake so to wannan isnadin sa bai inganta ba a cikin isnadin sa akwai abul ward ibn sumama al-qushairi wanda babu wani malaman da ya yabe shi ko ya fallasa shi saboda haka wannan bai inganta ba to banda wannan sai ra'ayin da muka sai wancan hadisi na farko da muka karanta suka ce shine ismullahi al'azam wasu kuma suka ce ismullahi al'azam shine rabbi rabbi rabbi rabbi wannan a cikin al na abdurrazzaq ya kawo hadisin daga daga abu, uh, abu darda da abdullahi dan abbas amma maganar su ce ba ba hadisi ne da suka ɗaukaka kashi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce ismullahi akbar haka ma suka kawo ismullahi akbar rabbi rabbi saboda haka kaga bai kamata a kawo shi lokacin da aka kawo hadisai waɗanda suke marfu'ai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ma suka ce addu'ar da annabi yunus alaihi salam ya yi lokacin da ya kifi ya haɗiye shi yana cikin ruwa cikin duhun teku cikin duhun dare cikin duhun cikin kifi ya yi addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin suka ce wannan shi ne ismullahi al'azam ɗin suka ce saboda hadisin nasa'i da alhakim daga fudala fudala ibn ubaid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da'watu dhinnun zamu karanta hadisin fi batn hut addu'ar annabi Yunus ma'abocin kifi a cikin cikin kifi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin babu abin bautawa da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata gare ka lalle ni na kasance cikin azzalimai annabi ya ce lam yad'u biha rajulun muslimun qattu illa istajaba Allah lahu babu wani musulmi da zai yi addu'a da wannan addu'ar face Allah ya amsa masa wannan hadisin ya inganta amma a ciki babu abin da yake nuna cewa wannan shi shine ismullahi al'azamu akwai hadisai da suka zo wanda suka nuna hakan amma ba su inganta ba kamar yadda za mu gani a cikin hadisan da ya kawo mana a hadisin da ya inganta ya nuna addu'a ce da ake karɓa wa musulmi idan ya yi. wannan kuma ba shi yake nuna addu'ar ita ce ismullahi al'azamu ba dan ba cewa aka yi ba wata addu'a da ake karba sai addu'ar da ta kunshi ismullahi al'azam ba haka annabi ya ce ba saboda haka ana karɓar addu'a ko da bata kunshi wannan sunan ba don haka cewa da aka yi addu'ar da annabi Yunus yi addu'a ce da musulmi in ya roki Allah da ita za a ansa masa wannan maganar ba tana nuna cewa addu'ar ita ce ismullahi al'azamu ba hadisan da suka zo suka nuna cewa ita ce ismullahi al'azam za mu ji cewa hadisi ne da ba su tabbata ba sai wani ra'ayi da fakhrul razi ya nakalto shi daga zainul abidin cewa ya roƙi Allah ya sanar da shi ismullahi al'azam sai ya gani a mafarki an ce shine Allahu Allahu Allahu Allahu allazi la ilaha illa huwa rabbul arshil azim kaga wannan labari ne babu sanadi babu wata salsala da za ta tabbatar da cewa zainul abidin ya yi wannan mafarkin in ma da ya tabbata to ba zai iya kokawa da hadisan da suka tabbata ingantattu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wanda suke nuna wani abin sabanin haka wasu ka ce sunan Allah din nan yana nan a koye a cikin asma'illahi husna saboda hadisin da ya gabata na Aisha da yake cewa innahu lafil asma'illahi lafi asma'illahi alhusna allati da'awti biha wannan hadisi ya gabata cewa bai inganta ba wasu ka ce kalmar tauhidi la ilaha illallah ita ce ismullahi al'azam shi wannan ra'ayi ne da aka da qadi iyalai na kalto shi amma idan muka duba ta fuskar salsala ta isnadi da karfin isnadi da kuma wato bayyanar matsalar baro-baro babu hadisin da ya kai hadisin farko hadisin abdullahi ibn buraida ko kuma ka ce hadisin mehjan ibn al-adra duk hadisi ɗaya ne ila iyaka da ya zo ta hanyoyi guda biyu saboda haka ibn hajar al-asqalani yake cewa wannan isnadi wato wannan hadisin hadisin na buraida shine ya fi ƙarfi. adjahu min min haythu sanad tabbas ta fuskar sanadi shi yafi ƙarfi min jami'i ma warada fi zalik yafi dukkanin sauran hadisan da suka zo a wannan babin wato hadisin farko da ibn al-qayyim ya kawo ya fi sauran hadisan ƙarfi da inganci sannan kuma sarihi ne fil mas'ala ya fito baro-baro ya nuna cewa laqad sa'alta allaha bismihil azam daga nan akwai hadisai da suka tabbata kamar hadisin asma binti yazid sai dai bai kai wancan inganci ba wanda yake wanda muka karanta wanda yake cewa ismullahi al'azam fi hatayn al'ayatayn wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim da kuma farkon suratu ali imran allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wanda shi ma hadisi ne da ya inganta sai masu cewa ya zal jalal wal ikram su ma suna hujja da hadisin musnad shine wa fi musnad wa sahih al-hakim min hadisi abi hurairah wa anas ibn malik wa rabi'ah ibn amir an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alizzu bi hadha jalali wal ikram annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku makalkale ku makale wa wannan suna ya zal jalali wal ikram a lokacin addu'ar ku ma'anar alizzu shine ta'allaqu biha ku makale ma wannan suna wannan addu'ar walzamuha ku lizimci wannan addu'ar wadawimu alaiha ku dawwama a kanta wannan hadisin ya zo ta hanyoyi wato ta hadisai na sahabbai daban-daban hadisin abu huraira hadisin anas hadisin rabi'a ibnu amir to a cikinsu guda uku ɗin hadisin rabi'a ibnu amir shine ya tabbata sauran hadisin abu huraira da hadisin anas duk basu su tabbata ba hadisin da ya tabbata shine hadisin a rabi'a ibn amir shine ya tabbata a nan ya gwama su uku ɗin don sun zo da abu ɗaya amma bai tabbata daga sauran sahabban ba ya tabbata daga hadisin wato rabi'a ibn amir cewa ku faki da ya zal jalali wal ikram sai dai a ciki ba inda aka ce shine ismullahi al'azam ba faɗi haka ba sannan ya kawo a cikin jami'ut tirmidhi wa fi jami'ut tirmidhi min hadisi abi hurairata anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'sahu ila as-sama yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan wani al'amari ya dame shi sai ya daga kansa sama faqala yace subhanallahi al-azim sarki ya tabbata ga Allah mai girma wa idza ijtahada fi du'a'i qala ya hayyu ya qayyum idan kuma ya tsananta wajen addu'a yakan ce ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum wannan hadisi ne da'ifun jiddan wato mai rauni ne matuka da gaske domin riwayar Ibrahim ibn al-Fadl al-Makhzumi ce wanda malaman hadisi kamar isu Imam al-Bukhari su Dara Qutni sun soki lamirin wannan mai riwaya saboda riwayar sa ruwaya ce mai rauni bukari yana cewa munkarul hadith idan bukari ya ce wa rawi munkarul hadith yana nufin matruk wanda ake watsi da hadisin sani wato mai rauni ne kwarai da gaske sauraka wannan hadisi ta fuskar isnadi bai tabbata ba Wafihi a cikin dai tirmizi wa fihi aidan a cikin tirmizi har ila yau min hadisi anas ibn malik daga hadisin anas dan malik qala yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani al'amari ya dame shi yadda yake a cikin tirmizi idza hazabahu ba karabahu ba amma dai ibnu qayyim a wata nuskar an ga karabahu a wata nuskar kuma hazabahu amma dai a riwayar hazabahu ne wato idan al'amari ya tayar masa da hankali ko ya sa cikin damuwa sai yakan ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya kayo bi rahmatika astaghith ya mai ya rayayye mai tsayuwa da zatinsa mawadaci da zatinsa da rahamarka nake neman agaji wannan riwaya wato hadisi ne hasan yana da shawahid akwai shahid ɗinsa hadisin ibnu mas'ud a wajen hakim akwai hadisin anas a wajen idan nasa'i saboda hadisi ne hasan li ghairihi sai riwaya ta alhakim a cikin littafin mustadrak ruwayar hakim a cikin littafin mustadrak min hadisi abi umamata an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ismullahi al'azam fi thalathi suwar min alquran sunan Allah mafi girma yana nan cikin surori uku na alqur'ani ce al-baqara a cikin baqara wa ali imran da ali imran wa taha da taha sai alkasim abu abdurrahman ɗaya daga cikin masu ruwayar hadisin sai ya ce mastuha sai na nemi waɗannan sunaye a cikin waɗannan ayoyi ko waɗannan surori fa'iza hiya sai na ga ayar ita ce alhayyul qayyum domin a cikin suratul baqara akwai ayatul kursi Allahu la ilaha alhayyul qayyum a cikin suratu ali imran alif Allahu la ilaha illa huwal qayyum sannan a cikin suratu taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad hamala waɗannan al qayyum su sune suka zo a waɗannan guraren guda uku don haka wannan al qayyum ina ga shi ne ismullahi al da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara cewa yana cikin surori guda uku wannan hadisi shi ma hadisi ne da ya tabbata kuma hadisin da ya gabata yana ƙara ƙarfafarsa hadisin ismullahi al'azam fi hatainil ayatai sannan a cikin Jami'u tirmidhi wa sahihil hakim da mustadrak na hakim akwai hadisin sa'ad ibn abi waqqas anin nabiyyi sallallahu alaihi sallam da daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace da'watu zinnuni idza da'a iz da'a wa huwa fi batn al-hut addu'ar annabi Yunus ma'abocin kifi yayin da ya addu'a a lokacin da yake cikin cikin kifi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qattu illa istajaba Allahu lahu mumini wa musulmi bai roƙi Allah da wannan addu'a ba cikin kowane irin al'amari face Allah ya amsa masa. Wannan ya tabbata hadisi ne sahihi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a nan babu abin da ya sarraha ya bayyana maktun ismullahi al'azam an dai ce addu'ar zunnun addu'a ce da mai damuwa wanda yake cikin damuwa in ya karanta ta Allah yana yi masa damuwarsa sai wa fi sahih al-hakim a cikin sahih al-hakim wato littafin mustadrak na hakim min hadisi sa'ad an annabi sallallahu alaihi wasallam daga hadisin da sa'ad ibnu abi waqqas Ya ce, ala ukhbirukum bi shay'in bana ba ku labarin wani abu ba idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min bala'id dunya idan damuwa ko wani bala'i daga cikin bala'an duniya ya sauka gare shi ya sauka ga wani mutum fada'a bihi yayi addu'a da wannan abun yufarriju yufarriju Allahu an Allah zai yaye masa du'a'u dhinnun du'a'u dhinnun wannan ta fuskar ruwaya waccan hadisin shine ya tabbata hadisin da muka gabatar shi ne tabbata ya fi wannan ruwayar ƙarfi domin wannan ruwayar a cikin isnadinta akwai muhammad bin muhajir al-qurashi wanda akwai magana ta malamai a kansa wasu ma sun ce ba sananne ba ne ta fuskar riwaya ba a san shi ba amma waccan da muka karanta ta farko a ruwayar farko ta tirmizi wannan ta inganta wa fi sahihihi aidan a cikin dai littafin musadrak na hakim anhu daga shi dai sa'ad annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulu yana cewa hal adullukum ala ismillahi al'azam du'a yunus bana nuna muku sunan Allah da yake shine mafi girma ba addu'ar annabi yunus faqala rajulun ya rasulullah hal kanat li yunus khassa wani mutum yace ya ma'aikin Allah wannan addu'ar ta keɓanta ne ga Yunus shi kaɗai? faƙala ala tasma'u ba baka ji faɗarsa ta'ala ba na lahu wa najjaynahu min al waka, wa kadhalika nunjil mu'minin sai muka amsa masa muka tsiratar da shi daga damuwa haka kuma muke tsiratar da mu'minai fa ayyuma muslimin da'a biha fi maradihi 40 marra kowane mutum da zai karanta wannan addu'a lokacin da ba shi da lafiya har abin nan kafa arba'in famata fi maradihil zalika ya mutu a wannan rashin lafiyar tashi da ya karanta kafa arba'in ya ajira shahid za a ba shi ladan shahidi wa in bari'a bari'a makfuran lahu in kuma ya warke to zai warke yana wanda aka yi wa gafara hadisi ne za'ifun jiddan wato sai an shararu shararo wata lagwada sai kuma ce to shi haka karatun sunna yake wato ba ruwanka da cewa abinda aka faɗa ya yi maka daɗi ko a inda yadda muke so ne duk su inganta mai ta karantawa to amma ba yadda za ka yi ilimi ne dole ka faɗa kuma ba za ka duba ba ka ce ai ibnul qayyim ne ya kawo to shi tun da da ibnu qayyim ne ya kawo kawai a karba mu suna sunna ba irin wannan makantar a tare da mu ah, ana tsayawa a dubi abu da basira a sanadin wannan hadisin akwai amr ibn bakr as-saksaki wani malami na hadisi da ake kira amr ibn bakr as-saksaki wanda zahabi yake cewa ahadithuhu shibhu mawdu'a hadisansa sun yi kama da hadisan ƙarya ibn hajar yace matruk wanda ake aka yi watsi da riwayoyinsa ne to kaga ba da za a yi mu karɓi wannan mu jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisi ne dhaifun jiddan wanda a ciki kaga yana nuna cewa du'a uzinnun ta kunshi ismullahi al'aba wanda kuma hadisin da inganta shine na farko din da muka karanta na Sa'ad ibn Abi Waqqas cikin Tirmizi da Mustadrak na Hakim cewa kawai aka yi inna lam yad'u biha muslimun fi in qattu illa istajaba Allahu wanda ita ce shine abin da aka faɗa amma maganar ya karanta kafa arba'in ko in ya mutu ya samu ladan shahidi ko in ya warke an gafarta masa wannan duk kare-kare ne da basu inganta ba wa fi sahihaini a cikin bukhari da muslim min hadith ibn abbas daga hadisin abdullahi dan abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda al-karbi annabi sallallahu alaihi yana faɗa lokacin da ya shiga damuwa Allahu la ilaha illa Allahu eh, la ilaha illa Allahu la ilaha illa Allahu al-azim al-halim la ilaha illa Allahu rabbul azim la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul karim wannan malamai suna kiran shi du'aul karb to wanda ya shiga cikin damuwa tashin hankali ko dai tashin hankali nashi ko na iyali ko na rashin lafiya to wannan addu'a ita ce malamai suke kira du'a ulkar, wato addu'a ta wanda ya shiga damuwa ce la ilaha illallah al'azimul halim babu abun bauta da gaskiya sai Allah wanda yake mai cikakken girma kuma mai haƙuri da rangwame la ilaha illallah rabbul arshil azim babu abin bauta da gaskiya sai Allah ubangijin al'arshi mai girma la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah rabbus samawati ubangijin sammai rabbul ardi kuma ubangijin ƙasa rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai karamci anan babu batun ismullahi al'aba." amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya kasance yana faɗa kuma yana kiranta du'aul karb وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Abu Talib hadisin Ali ibn Abi Talib Allah kara masa yarda قال allamani رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي an أن annabi النبي صلى الله عليه وسلم koyar da ni idan wata damuwa ta sauka gare ni ta saukan mun an aqula in ce la ilaha illallah halimul karim subhanallahi wa tabarakallah arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin wannan ma ya tabbata malamai sun inganta wannan kamar hakim ibnu hibban ibnu hajar ya sun inganta wannan hadisin shi ma dai abin da ya kunsa du'aul karbi za ku ga cewa a ciki shi ma akwai kalmar ko sunan Allah Al-Halimu! Al-Halimu! mai rangwame mai juriya mai haƙuri saboda haka kana roƙon Allah ta'ala ya rangwanta maka ya yaye maka abin da kake ciki wa fi musnadihi aidan a cikin musnadin Imam Ahmad dai har ila yau min hadisi Abdullah ibn Mas'ud a hadisin Abdullahi dan Mas'ud kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma asaba ahadan qattu hammun wala hazan wala huzun فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمه قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها wannan hadisi hadisi ne tabbatacce ingantacce hadisin abdullahi dan mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma asaba ahadan qattu hammun wala huzn babu wani wanda damuwa ko bakin ciki za su same shi zai samu damuwa ya samu bakin ciki faqala sannan ya daga hannu ya yayi addu'a shi Allahumma inni abduka ya Allah ta'ala ni bawanka ne dan bawanka dan baiwarka ta a hannunka take madin fiye hukmuka hukuncinka mai zartuwa ne a kaina adlun fiye qada'uka hukuncin da ka ya zartar a kaina kuma adalci ne as'aluka ya ubangiji ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka da kowane sunan da yake naka ne ta bihi nafsaka da ka kira kanka da shi aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka koyar da wani bawanka cikin halittarka aw anzaltahu fi kitabika ko sunan da ka saukar da shi a littafinka aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka ko ka keɓanta da saninsa a cikin iliminka na gaibi an taj'al al-qur'ana al-azima rabi'a qalbi ka sanya alkur'ani mai girma ya zama danshin zuciyata wa nura sadri ya zama hasken kirjina wa jala'a huzni ya zama abin tafiyar da damuwata ko bakin cikina wa zahaba hammi abin tafiyar da damuwata illa azhaba Allah azza wa jalla hammahu wa huzna in yayi wannan addu'a face Allah ya tafiyar masa da damuwarsa da bakin cikinsa wa abdalahu makanahu farahan ya canza masa farin ciki a madadinsa faƙila sai aka ce wato sahabbai suka ce ya rasulallah ala na ha? ba ma koyi wannan addu'ar ba wato mu karanta mu haddace qala annabi ya ce bala imana za ku koya yan bagai liman sami hani ya ha, ya dace ga duk wanda ya ji wannan ya tsaya ya koyi wannan wannan hadisi yana da sharhi mai tsawo babu lokacin da za mu yi sharhinsa amma daga cikin manyan abin da yake nunawa cewa sunayen Allah ba wanda zai ce ga adadinsu ba wanda zai ce iya adadin sunayen Allah kaza da aka ce Allah yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya wanda ya ƙididdige su ko ya kiyaye su zai shiga aljanna inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ghayr illa wahid man ahsaha dakhala aljanna hadisi ne sahihi Allah yana da sunaye ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna wannan ba yana nuna cewa iya sunayen Allah gaba ɗaya kakaf 99 ba ne ana dai nuna cewa a cikin sunayensa akwai waɗanda suke da wannan khasiyar wato suke da wannan falalar kamar ka ce ina da naira dubu ɗaya zan yi sadaka da ita wannan ba yana nuna cewa kuɗinka kenan a duniya naira dubu ɗaya ba amma kana nuna cewa ita wannan naira dubu ɗaya ka ware ta dan ka yi sadaka to haka Allah ya ware wasu sunaye casa'in da tara wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna saboda haka wasu sai suka zaci cewa sunayen Allah casa'in da tara ne kaɗai har ma aka dogara da hadisin tirbizi wanda ya lissafo su wanda a ciki hadisin bai inganta ba ta fuskar isnadi ya lissafo wasu sunaye waɗanda ba wani hadisi sahihi da ya kunshi waɗannan sunayen sai shi wannan hadisin da bai inganta ba a nan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'arsa ya ce sunan da ka koyar da wani daga cikin halittarka kaga wannan kaso ne shine wanda aka san su sannan au anzal tawfiq ko ka saukar da shi a cikin littafin ka wannan ma ya sanar da al'umma sannan a atharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka kaga akwai sunan da Allah ta'ala yake banta da shi a iliminsa na gaibi shi kadai ya sani wa qala ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yace ma kuriba nabiyyun min al-anbiya babu wani annabi daga cikin annabawa da zai shiga damuwa illa saghafa bit tasbih face ya nemi agajin Allah ta hanyar tasbih wannan ibn sam'ud al-wa'iz wani malami mai wa'azi da ake kira ibn sam'ud yana da al-amali ya ruwaito wannan a cikin amali dinsa amali ibn sam'un al-wa'ith yana nan shine a cikinsa sa lamba ta 162 da sanadin sa daga Ibrahim ibn Yusuf ibn Abi Ishaq as-Sabi'i daga babansa daga Abi Ishaq daga Abi Ubaida daga Abu Mas'ud hadisin a wannan riwaya ta fuskar salsala bata inganta ba domin shi Ibrahim ibn Yusuf malamai sun raunana shi to sai mu karanta kissa ƙarshe wanda kissa ce labari ne wa ibnu Abid duniya fi kitabil mujabin fi du'a an al ibnu abi dunya ya kawo a cikin wani littafinsa mai suna mujabu ad wato waɗanda ake ansa musu addu'arsu ya kawo a cikin wannan littafi ya kawo shi a cikin littafinsa Alhawatif. hawatiful jinan banda shi lalaka'i a cikin karamatul auliya ya kawo shi anil hasan daga hasan hasan hasan basri ruwayar daga hasanul basri ce daga anas ban sanya aka yi anas din ya fada anan ba kuma ba anas din ko eh haka yake a nuskar ibn al-qayyim din amma asali akwai anas shi hasan daga anas ne anas uh, ibn malik qala yace shi anas yace ba hasan ba a yadda yake a rubuce hasan ne faɗa amma a yadda yake a cikin littattafan daga hasan ne hasan al-basri shi kuma daga anas قال يجي كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق wani mutum daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin mutanen madina ana masa alkuyya da abu mailak wa kana tajiran kuma shi ɗan kasuwa ne ya tajiru bi malin lahu wa lighairihi yana kasuwanci da dukiyarsa da dukiyar wasu ma wato yana hada dukiyarsa da ta wasu ya fita kasuwanci yadribu bihi fil afaqi yana safara da wannan ka da wannan dukiya garuruwa daban-daban wa kana nasikan wari'an labarin ya ci gaba da cewa shi wannan mutum abu mi'lak mutum ne mai ibada mai tsantseni fakaraja Maratan, wata rana sai ya fito ya fita safararsa falaqiyahu hulis sun fi unfisila. sai wani dan fashi wanda ya rufe fuskarsa yana dauke da makami sai ya haɗu da shi a hanya fakala lahu sai ya ce ma wannan sahabi da'ama ma'aka juye abin da ke tare da kai ajiye fa inni qatiluka kuma kashe ka zan yi qala sai shi wannan sahabin yace ma ma turidu ila dami me kake so me kake nema a jini na wato me zaka samu a jini na sha'anaka bil mal ga kudin nan je kai abin da kake so da shi dau kudin ka je duk abin da zaka kai da shi qala amma al malu fali dan fashin yace daman dukiyar aitawa ce ba sai ka ce in ɗauka ba walastu uridu illa damaka yanzu jininka kawai nake so in sha qala sai shi wannan sahabin yace amma idza abaita to tunda kaki wato sai ka kashe ni fadarni usalli arba'a raka'at kale ni in yi sallah raka'a hudu fadarni usalli haka ya kamata arba'a raka'at barni in yi sallah raka'a hudu qala salli ma badalak yace je ka yi sallar ya inda ka ga dama wato iya adadin da ka so ka gama wato dai ka gama dai sun summa salla a raka'atin ya alwala ya salla raka'a hudu fakana min du'a'i fi akhir sajdatin addu'ar dai a ƙarshen sujjada sa ta ƙarshe an kale yace ya wadudu ya dhal arshil majidi ya fa'alun lima yuridu as'aluka bi alladhi la yuramu wa mulkika alladhi la yudam wa bi nurika alladhi mala'a arkana arshik an takfiyani sharra hadha ya mughithu aghithni ya salasa marrat wato yayi wannan addu'ar yace ya wadudu ya wanda yake so ake san shi ya zal jalal ya zal arshil majid ya ma'abocin al'arshi mai girma ya fa'alul lima yurid ya mai aikata abinda da ya ga dama as'aluka bi izzika alladhi la yuram ina roƙonka da izzarka da ba mai immata wa mulkika alladhi la yudam da mulkinka da babu mai iya zalintar zalintar kai a kansa wa bi nurika alladhi mala'a arkana arshik da haskenka da ya cika rukunnan al'arshinka an takfiyani sharra hadha lis ina roƙonka da wannan ka tsare ni daga sharrin wannan barawo ya muge su a gisni ya mai agaji ka agaje ni ya mai agaji ka agaje ni yayi wannan addu'a sau uku labarin ya ci gaba da cewa fa idza huwa bi farisin qad aqbala sai ga wani mayaki mahayin doki ya taho hi harbatun yana dauke da da mashi qad wadaha baina uznai farasihi ya aje mashin tsakankanin tsakanin kunnuwan dokinsa biyu falamma basura bihi lissu aqbala nahwahu da barawan nan ya ganshi sai yayi inda yake fata'anahu sai wannan mahayi sai ya soke sai ya soke shi faqatalahu ya kashe shi thumma aqbala ilaihi faqala sai ya fuskanci shi wannan sahabin sai ya ce kumta shi faƙala man anta sai shi sahabin ya ce kai wane ne bi abi anta wa ummi mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka faqad a gasanillahu bikal yawm a yau Allah ya taimaka min ya agaje ni ta hanyarka faqala sai wannan mahayin doki sai ya ce ana malakun min ahli sama'ir rabi'a ni mala'ika ne daga sama ta hudu da auta bi du'aikal awwal da kai addu'arka ta farko fasami'tu li abwabis sama'i qaqatan sai naji ƙara wato a kofofin sammai sam abin nan a kofofin sama wato kofofin sama kamar ana bude su suna kara summa da auta bi du'aika thani sannan da kai addu'ar ka ta biyu tunda ka san an ce sau uku yayi to da yayi ta farko sai ji sama ta suna kara shi mala'ikan da mutumin nan yayi addu'a ta biyu sai kuma fasami'tu li ahli samai dajja sai naji mala'ikun da ke sama sun shiga hargowa haka hayaniya ثم دعوت bi الثالث thalith da kai addu'ar ta uku faƙilali sai aka ce da ni du'a'u makrubin wannan addu'ar wanda ke cikin damuwa ce fasa'altu Allah an yuwalliyani qatlahu sai na roki Allah na ce a bani dama in je in kashe wannan barawo saboda haka ya bashi labarin shi wane ne kuma ga yadda addu'arsa ta samu karbuwa ga yadda addu'arsa ta girgiza sama shi kuma ya roki Allah a naɗa shi ya ya kashe wannan wannan barawo qala al a yadda yake ba hasan bane anas ne amma dai haka yake a cikin littafin ibn al-qayyim faman tawadda wanda duk ya alwala wa salla arba raka'atin yayi sallah raka'o'i hudu wada'a bi hadha ad-du'a'i yayi wannan addu'a ustujiba lahu za a ansa masa makruban kana aw ghayra makrub cikin damuwa yake ko ba a damuwa yake ba to wannan ruwa da kai da ka gani ka san ƙarya ne to daga ka ji ka san wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ce ah, isnadin ta isnadi ne muslim isnadi ne muslim ah, haka Sheikh Nasiruddin Albani yake cewa mawdu'ul lawa'ihul alwad'i was-sun'i alayhi zahira hadisi ne na ƙarya kuma alamun ƙaryan baro-baro suke saboda isnadin sa muslim ne a ciki an ce Alhassan ibn wardan a daga fuhair ibn ziyad al-raqi ko al-asadi daga musa ibn wardan sai shi kuma daga kalbi sai daga hasan daga anas kalbi sai aka ce ba shi ne mai tafsiri ba to wani kalbi ne an ce ba mai tafsiri ba akwai kalbi muhammad ibn shamil kalbi wanda wannan kowa san makaryaci ne to sai aka ce ba shi bane, to amma waye ba faɗa ba kalbi kawai aka ce daga kalbi sauran akwai isa ibn abdullah shehin shi ibn abid duniya shi ma ba san waye ba saboda hadisi ne wanda bai tabbata ba kuma daga jin salansa shi yasa ibn abdulbar a cikin al sai ya kawo cikin sahabbai sai ya kawo wani abu mai mailak ibn al-athir a cikin al-istiab ya kawo wannan abu mai ilan amma fa ba wani abu da ya faɗa akan tabbatar da cewa wani sahabi ne mai wannan suna sai wannan kissar kaga wani abu mamaki ne a cikin littafin at-tajrid na zahabi da ya kawo wannan kissar da ya kawo sunan abu mailak din sai ya ce an ruwaito wani hadisi mai ban mamaki daga gare shi amma kalbi da aka ce a cikinsa ba amintacce ba ne shi a gurinsa ma kalbin ya maida shi kawai shi ne sahibin tafsir ɗin ba amintacce ba ne ya ce wa kalbi gairu thika a wadaka wanda ruwaya da mamaki ma da ibn qayyim ya kawo ta anan ya shuru saboda haka bata inganta ba wannan duk ibn qayyim ya kawo waɗannan hadisai wanda kun ji daga cikinsu akwai ingantattu su suka fi yawa da wanda ba su tabbata ba don ya kawo misalai na wasu addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da garanti akan cewa mutum in yayi su Allah ta'ala zai karɓi addu'arsa don haka anan za mu kwana sai karo na gaba insha Allahu bayan azumi bi iznillah za mu ɗora daga inda muka tsaya ga fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wannan ya ce a cikin sayar bukhari juz'i na ɗaya shafi na talatin da biyu an ce sayyidina umar ya durkusa ya gaida manzan Allah sallallahu alaihi wasallama menene ingancin wannan hadisin to ka ce sahihul bukhari kuma ka ce menene ingancinsa da dai wani littafi ka faɗa sai ka ce meye ingancinsa amma da cewa kai me yake nufi Me ma'anarsa ko haka yake to kaga tambayar ta fi zama mustaƙima. amma ka ce meye ingancinsa babu hadisi da wannan lafazin a bukhari in ma wani ne ya gaya maka to kawai rudu ne ya rena maka wayo shi ya sa maka amma ba inda a cikin bukari aka ce maza Allah ya sayi abubakar umar ya durkusa ya gaida manzan Allah da zana sigar ya gayar da manzan Allah da haka ne da muna nan muna ta durkusu ba wani ba wani abin da zai hana mu akwai wanda ya kai musal karanta sayyid bukari ba wanda ya kai ahlus sunna karanta sayyid bukari <laughs> amma ko su suke cewa a daina durkusu zai yiwu a ce sai da umar sahabbai suna durkuso kuma wani ya ce ya hana ina jin yana so ka kissar abin nan fada da rashin fahimta da ya faru tsakanin sayyidina umar da abubakar lokacin da sayyidina abubakar cikin magana sai ya fada wa sayyidina umar wata magana da ta bata masa rai sai ya nemi ya yafe masa sai shi kuma ya ƙi yafe masa sai sai na abubakar ya tashi ya fusata ya tafi ya je yana gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi abin da ya faru tsakaninsu da Umar amma ya neme shi da ya yafe masa amma ya ƙi yafe masa can shi kuma na Umar lokacin da na Abubakar ya bar gurin sai ya ji damuwa shi ma ya aka yi haka dan me ba zai yafe wa dan uwansa ba sai ya tashi ya tafi gidan na Abubakar aka ce bai zo nan ba sai ce to ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi ya je ya faɗi gaban manzan Allah to anan ne ya faɗi gaban manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya haushi da faɗa cewa ba za ku kyale min dan uwana ba yana nufin sayyidina abubakar na zo muku da addini kun ce ƙarya nake shi ya ce gaskiya nake ya ci yadda dukiyarsa da kaza da kaza akan wannan addini ala tatruku li sahibi ran manzo Allah ya ɓaci shi kuma sayyidina abubakar ya tsorata yana cewa ya rasulullahi ni na fara jan shi ni na fara tsokanarsa anal badi anal azlam anal badi anal azlam ni na fara don haka ni ne mai laifi to wannan ita ce kissar kaga ba batun zuwa a gaisuwa bane annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune abubakar yana zaune sayyidina umar ya san cewa an kai karansa shine yazo ya fada akan gwiwarsa ba zo ba ya zo da ya fadi dan ya <laughs> dan ya gaishe shi ba to wanda kissa ce aka juyar da ita ta koma gaisuwa sayyidina umar ya zo ya gaishe da banzan Allah to ya zan yi ni ba ni ba ni <laughs> ba ni ne mai operator ba ha ba mu da lokaci ai sai na tambaye ka kace ba komai an gyara a ah, wahai yanzu ba generator ɗaya mai ɗaukan masallacin yanzu to ba a gyara ba to na oke kuma ba ba ba gyara ba eh? ba zai gyara nan ba girma ne da shi to a gurguje wannan ya ce a karatun da ya gabata na ranar 22 ga watan bakwai na wannan shekarar shi an yi alkawarin cewa a sati na gaba za a yi ƙarin bayani akan abin da ya shafi wato karuwar kwanaki ko shekarun dan adam kuma sai ba a yi ba wato wajen hadisin la yaruddu al illa addu'a dua wa la yazidu fil umri illa albir gaskiya na manta ah, don haka bayani yana dan tsawo amma dai a takaice wasu malamai suna cewa ran dan adam baya canzawa yadda yake haka yake in aka riga aka rubuta mutum shekarun da zai yi to koma mai zai yi shekarun nan za su zauna a haka ba su karu ba saboda Allah ta'ala na cewa idan ja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun in ajalin su yazo ba za a jinkirta musu ba ba kuma za a rage musu ba a kashe su kafin lokacin su walan yu'akhir Allah nafsan idan ja ajaluha Allah ce Allah baya jinkirta wa rai idan ajalin ta yazo sauraka suka ce wannan nassi ne daga alkur'ani da yake nuna ba a jinkirta wa rai da wasu malaman suka ce a annabi sallallahu alaihi ya nuna ana ana jinkirta wa rai kamar wannan hadisin da hadisin da annabi sallallahu alaihi ya ce cewa man sarrahu an yubsata an yabsata an yabsata Allah lahu fi rizqihi wa yansa lahu fi ajalihi falyasir rahimah wanda duk yake san Allah ta'ala ya yalwata masa arzikinsa ya kuma ba shi jinkiri a rayuwarsa wato ya jinkirta masa a rayuwarsa to ya sadar da zumuncinsa da aka sadar da zumunci yana taimakawa wajen rayuwar mutum ta ƙara ƙaruwa suka ce kuma waɗancan ayoyi da aka faɗa ba za su ci karo da wannan ba domin waɗancan ayoyi suna maganar lokacin da ajalin ya zo idza ja ajaluha walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha saboda idan ajalin ya zo to ba za a jinkirta masa ba amma kafin ajalin ya zo zana ana iya a jinkirta masa saboda babu karo tsakanin waɗannan ayoyi da kuma cewa za a ƙara wa mutum a rayuwarsa wani hadisai suka faɗa waccan aya kuma tana nan a yadda take lokacin da ajali mutum mutuwarsa ta zo to babu maganar kuma a ɗaga masa kafa sai an karɓi ran wannan shine abin da ayar take nufi waɗancan kuma hadisai suna nan a mahallinsu wasu malamai suka ce kamar ibn taimiyya yana cewa mutum yana da rayuka wato shekaru guda biyu ko ajali guda biyu akwai wanda aka rubuta masa aka ce zai yi shekara kaza in bai da zumuncinsa ba ko in bai yi ayyuka iri kaza kaza ba in ya yi kuma to zai yi kaza saboda haka kowanne daga ciki ubangiji ya rubuta masa saboda ka idan ya yi, sai kenan sai a dawo da shi kan wancan Shi ne ma'anar yamhullahu ma ya sha'u wa yusbit wa hu umul kitab Allah na shafi abin da ya ga so ya bar abin da ya ga dama saboda ka za a ce ajalinsa kaza ne idan bai sa sada zumunci ba wannan kuma yana faruwa a lokacin da mala'iku suke rubuta ajalinsa amma a lauhul mahfuz ajalin ɗaya ne amma a cikin littafin mala'iku suna rubuta in bai sadar da zumuncin sama ga yadda zai kasance in ya sadar da zumuncin sa kuma ga yadda zai kasance wani ra'ayi ne na na ibn taymiya wanda yana raddi ga ga mu'tazila su mu'tazilawa a ra'ayinsu cewa duk mutumin da aka kashe shi to an yi masa shigar sauri ne ajalinsa bai yi ba duk mutumin da kashe shi aka yi to shiga sauri aka yi masa da ba a kashe shi ba zai sai ya wuce wannan lokaci sabanin akidar ahlus sunnah to maganar tana da tsawon amma a takaice dai wannan shi ne abinda yake kulasar matsalar wanda ya ce wannan mace ce mai wannan tambayar ta ce don allah ina tambaya ne game da wancan azumin na yi wato wato tana da ta ce ta sha azumi guda sha biyar kuma bayan azumi Ah, sai ta sake samun wani cikin a yanzu kuma ta haihu ah, ba ta samu rama waɗancan ba shi ne take son a yi mata bayani shin wancan azumin yaya zai yi wajen ramuwarsa saboda gashi yanzu tana shayarwa kuma wannan mai zuwa shi ma wato wannan shi ma mai zuwa za ta ciyar ne wato mace mai ciki ko mai shayarwa wasu daga cikin malamai kwallon su daga cikin sahabbai kamar Abdullahi dan Mas'ud suna sanya ta cikin wahalar ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin yutiqunahu ay yasumunahu bi mashaqqa waɗanda ba za su iya yin azumi amma za su wahala kamar tsoho wanda ya tsufa tukub zai iya yin azumin amma da wahala zai kai shi a jigace ko kuma mutumin da baya da lafiya rashin lafiyar da ba a tunanin waraka ya ce zai yi azumi to zai jigata ko matar da take da ciki ko take shayarwa za ta iya azumi amma za ta jigata to wannan suka ce fidyatu ta'amu miskin za ta ciyar da miskini a kowane yini a madadin azumin wannan yinin wannan shine abinda wasu wasu malamai suna cewa za ta rama ne wato za ta shiga cikin wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ita a matsayin mara lafiya ce to amma gaskiya ba mara lafiya bace mai shayarwa ba mara lafiya bace mai ciki ba mara lafiya bace iya azumin ne ba za ta yi ba tana da lafiyar ta amma kuma ba za ta iya yin azumin ba saboda larurar ciki ta shiga cikin wahalar da zai na yi ko na to kaga da a ce an mata fatawa tun a lokacin ana azumi sai ta ci gaba da ciyarwa a kullum a kullum ta ciyar da miskini guda ɗaya har azumin da bata iya yi ba ya kare in ta iya yin wasu shikenan in ba za ta iya yi ba shikenan wannan idan ba za ta iya yi ba amma in za ta iya yi ba kawai shikenan dan tana shayarwa ba shikenan kuma sai ta yi azumi sai idan ta gwada ta ji ta ji gata to a lokacin ne za ta shiga cikin alal ladina yutiquna amma idan tana shayarwa kuma za ta iya azumi wannan shikenan sai ta yi azumi tana cikin waɗanda azumi ba zai sauka da kansu ba saboda haka abinda ta bari na azumi saboda shayarwa ko abinda ko ciki ciyarwa za ta yi a madadin azumin da ta bari a yanzu ma idan ba za ta iya yi ba muna nanata cewa idan ba za ta iya yi ba ba wai kawai shikenan tana shayarwa ko tana da ciki ba kenan ta ta ciyarwa ba ruwanta a'a sai idan ba za ta iya yi ba saboda ta gwada ta ji cewa da kyar ta kai labari ba wannan lokaci shikenan sai ta sai ta ciyar ya halatta mutumin katsina ya je garin kano ya yi indijin domin samun saukin karatu da kuma tallafi da gwamnatin garin a musulunce musulmi duk inda ya je garinsa ne yan uwansa ne saboda haka duk abin da ake yi wa musulmi a yi masa tsare-tsare na zamani wannan ba zai sa hukuncin musulunci ya canza ba in a musulunce ka tambaya in a musulunce ka tambaya ya halatta in kuma a gwamnatance ka tambaya bai halatta ba <laughs> a'a ba ka hada bi ba ba ka ci tudu bi ba ka zo ka ci a katsina ka ci a kano don ka shiga yake mutane shi bai kawo tudu bi ba shi cewa ya je can eh, saboda nan zai rasa can kuma yana da wadda za su taimaka masa wani kuma daga can zai rasa ya zo katsina ai da haka aiki mutum ne ya ce duk wanda ya sanya mishi ya mace a makarantar gaba da firamare Allah ya isa sai 'ya'yan shi ke ganin wata maslaha ta ci gaba da karatun ɗiyar shin sun iya barin ta ta ci gaba wato duk wanda zai yi wata mummunar addu'a ko Allah ya isa a kan abin da ba haƙƙinsa ba wanda ba za ta yi aiki ba ai Allah ya ta'ala ya san abin da yake haƙƙi ya san abin da ba haƙƙi in haƙƙi ne to shi kenan, amma abin da ya shafi ilimi don me zai Allah ya isa akan abin da ya shafi ilimi saboda haka wannan Allah ya isa din ya yi ta dai amma ba za ta ba za ta yi aiki ba saboda haka in akwai maslaha ta ta yi karatu shikenan sai a sa ta ta yi karatu mutum mutumin da bai iya karatun alkur'ani da larabci ba zai wato ya halatta ya ci gaba da karatun da haruffan hausa wato na boko a bai halatta ba haramun ne ya ya koyi na larabci amma wannan transliteration da ake cewa wannan ba da za a yi karatu da shi ya za ka gane sad da ta da duk ko ko kuma ja da inda yake ba ja ba za ka samu duk mutum yana ta kawai ragabza sani amma ba karatu zai yi da wannan ba saboda ka zuwa za ka yi ka koya a koya maka daga alif ba ta sa har a kai karshe a dawo a yi maka da wasali a a a i ka iya ba maganar ka ka koya da karatun boko wannan ban gane ta ba wannan kuma shawara yake cewa a bawa malamai masu zuwa tafsiri domin azumi ya matso babu shakka idan azumi ya matso to wata kaka ce ta ta tafsiri <laughs> an sa an zo lokacin baje kolin tafsiri kusan wani baya da wata karantarwa sai lokacin sai lokacin ya yi sannan zai zama mai karantarwa to a da can za ka ga cewa masu tafsirin ɗaiɗaiku ne wato a da can shekaru 20-30 da suka wuce za ga masu tafsirin ɗaiɗaiku ne amma abin yanzu ya zama kamar jamfa a jos wato kowa ya je yana iya ɗan motsawa to zai yi tafsiri kuma ba abin da aka fi rena kamar tafsiri tare da cewa magabata ba abinda suka bi jin tsoro kamar tafsiri mu kuma an fure da tafsiri sama da muwadda ko sai buhari za ga kowa zai iya tafsiri tun ya mallaki tafsirin hausa ko kuma a kasa suka na tafsirin margayi shek ja'far rahimahullah shi kenan sai ya garkuwa da shi sai ya shiga ɗaki ya yi ta ji in ya zo shi ma sai ya zama mai bayani ya fassara da tafsirin gumi allah ya ƙara masa rahama sannan kuma ya yi bayani da tafsirin shek jafar to kaga wannan yana kan tsini yana kan hadari don wani bayanin da zai ji ba zai fahimta ba ya ji bai gane ba ko ya manta kaga anan zai barna wanda ya cancanta yi tafsiri ya mallaki adawat na tafsiri ya san usul na ilimi ya san usul na tafsiri ya san ka'idojinsa ya karance shi ya ji shi a wurin malamai to wannan yana da kyau ya yi tafsiri ya karantar da mutane alkur'ani don ramadan watan alkur'ani ne shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran a cikinsa malaika jibril yana zuwa su yi darasa alkur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara in ramadan ya kama a watan ramadan shekarar sa ta karshe jibril sau biyu ma ya zo suka yi darasa alkur'ani tare saboda watan alkur'ani a kasashen da suke na masu jin larabci su ana sallar tahajjudi ko tarawihi suna jin mai ake cewa kaga suna kuka suna zubar da hawaye amma mu da ba yawancin mu ba ji muke ba sai dai mutai ta sosai sosai ba baya jin mai ake cewa to kaga wannan bai kamata a kyale shi haka ba banda susa ba abin da zai ya kamata a koya masa ya rika jin ma'anar in aka yi dace ana karantawa kuma ya ji fassarar kaga zai kara zai kara imani wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq to kaga mimma arafu min al-haqq kai baka san ma abin da ake karanta ba kaga ba magana ka ka zubar da hawaye to wannan yana da kyau abu ne mai kyau a yi wa mutane tafsiri a gaya musu abin da Allah ta'ala ya ce a umarce su da abu mai kyau a hana su a mara kyau amma ya kamata su masu tafsirin su yi takatsantsan su san maganar Allah babban abu ne a ƙarya ga Allah ba daidai take ƙarya ga kowa ba man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban kadhiban aw kadhaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dhalimun wa innahu la yuflihu al-mujrimun saka babu mutumin da ya kai zalunci kamar wanda zai wa Allah ƙarya a taquluna ala Allah ma la ta'lamu za ku rika faɗar magana ba ku da ilimi akan ta ku jingina wa Allah wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kakka kuskura ka bi abin da baka da ilimi akan sa ubangiji ta'ala ya hana wannan haka ba daidai bane mutum ya dauki littafin Allah kawai ya mai da shi kamar wata jakar maguri abinda yazo kawai ya ga dama ya fada dauka kamar wata dama ce kuma abu ne mai sauki kana iya fasara alqur'ani yadda kake so yi wa Allah ƙarya ba daidai yake da yi wa kowa ƙarya ba da haka mutane sai a yi takatsantsan a nan in azumi ya zo lokaci ne da mutane masu aƙidu daban-daban suke baje kolin aƙirinsu masu sunna masu kira zuwa ga gaskiya suna tallata gaskiyar da, suka sani suna kiran mutane zuwa gare ta ta hanyar karantar da su alkur'ani masu bida'a su ma suna tallata bid'a su mabarnata suna tallata barnasu masu ɗaurewa zalunci gindi su ma suna yi kowa yana faɗar abin da ya ga dama wani ya faɗi abu mai kyau wani kuma ya faɗi mummunan abu saura ka yana da kyau su kansu masu sauraro su zama masu wato suna da rariya da za su tace irin tafsirin da ya kamata su saurara kuma masu kuɗinmu da Allah ta'ala ya ba su wadata da 'yan siyasa masu mulki su ji tsoron Allah wajen ɗaukar nauyin gwara tafsiri suna sawa a kuma watsa labarai duk abin da za a ji na barna a dalilin wannan ko a gurɓata mu wani aƙidarsa ko a lalata mu wani addininsa ko a ɗaure ma wani makaryaci ko a zalimin gindi ta hanyar tafsirin da zaka biya a sa a rediyo to kana da kamashin har alƙiyama ta tashi za ka shigo cikin waɗanda Allah ta'ala yake cewa li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudilluna bi ghairi ilm za ka ɗauki za ka zo kana ɗauke da laifukanka kuma ka yi dakon laifin wasu da aka batar ko ka batar ba tare da ilimi ba saboda haka masu kuɗi da 'yan siyasa da masu mulki su ji tsoron Allah su san da za su tallata za su tallafawa a sa a kafofin watsa labarai su tabbata cewa mai wannan karatun wani ne da aka sani ya san abin da yake yi za su samu lada insha Allah wanda duk ya shiryu da tallafin nan nasu to suna da ladansa sannan kuma in suka yi sakaci suka ɗauki nauyin karatun da ba karatu ba ne kawai jagaliya ce to su sani cewa allah ta'ala zai rubuta musu alhakin kowane mutum guda ɗaya da zai bace saboda wannan karatun kowane mutum ɗaya da zai bace har kuma wannan mutum ya koma ga allah duk abin da yake na laifi a dalilin karatun nan da ya ji kuma su suka zama su ne sila to ana rubuta musu kamasho na alhaki a kansa haka abin yana da girma ta goma shine mai tsoka idan ka dace sannan in kai sakaci ka ɗauki gwada ilimi ka yada abin nan to kuma haɗari ne babba sauraka ga ta goma shi nan yana nan ga kuma haɗarin shi ma yana nan sauraka sai a yi takatsantsan kada a yi kawai saboda wani maƙocinka ne ko kuma a'a wani ne wanda kake ba shi kwangilar addu'a yanzu ya ce maka kawai ka sa karatun shi ko kai ka sa karatun shi ko kana son saboda ya taimaka an yi kamfen ka ci zaɓe da haka za ka sa karatunsa ko kaga kawai yana da jama'a shi kenan in ka taimaka ka sa karatunsa ana cewa aiwa ne ɗau nauyi jama'arsa za su zaɓe ka ka ci wata abin nan wata kujera to ka sani kana kan haɗari ba kankani ba Allah ta'ala ya kiyashe mu Allah ta'ala ya kai mu azumin Ramadan ya ba mu ikon yin sa ya karɓi kuma ibadu mu a ciki da samu kusan karshen sa lafiya wa sallallahu ala na muhammadin wa alihi wa sahbihi